da farko dai ina so a mika ta'aziya daga mai girma gwamnan jihar plateau dr jona david jan ga dukkan nigeria dukkan jama'ar plateau state da kuma iyali na shi marigayi dr salman shekar wadda shi ne ya fara zaman gwamna na farin hula a cikin wannan jihar to bisa ga labarin da aka sanarwa gwamna ya samu kira na talho daga can amerika daga ɗaya daga cikin iyalin shi marigayi yana sanar da shi cewa a cikin rashin lafiya wadda ya yi an sani da ɗan lokaci yanzu allah ya masa rasuwa kamar karfe uku na safiyan lokacin amerika kenan to shi kuma ya mika ta'aziyarsa nan da nan kuma ya ce sauran shirye-shirye eh, zuwa ga dawo da gangan cikin Najeriya da sauran shirye-shirye domin jana'iza za a gaba da yi daga gefen iyali amma kuma mun san cewa gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Plateau duk za su miƙa wuya saboda a taimaka wannan jana'iza cikin nasara. Mr. Jeb, an san koyaushe za a dawo da gawar shi a nan Jos. A'a, ni ma na yi magana da ɗaya daga cikin membobi na iyalin kuma ya ce min yanzu haka su a iyali suna nan suna eh, mitin za su yi mitin tukunan ah, na san za su kira juna su zauna su yi mitin salin na su ah, sa ranar da za a ɗauki wannan gawa zuwa Najeriya. To, Mr. Jau, kamar yadda ka ce, Solomon Lashi ne gwamnan farko na Plato kuma tsohon shugaban jam'iyyar PDP na farko kenan a Najeriya, kuma bayan haka ma yana da sarautar gargajiya ma a nan ko? haka kwarai saboda a matsayinsa na wani lantan mun san uba ne ba wai ga al'ummar lantan kaɗai ba amma uba ne ga jihar plateau gaba ɗaya uba ne kuma ga najeriya ka san banda matsayinsa na chairman na pdp wadda ta wajensa aka shigar da wani demokradiyya na 1999 wannan da muke ciki har ya zuwa yanzu ya zo ya yi chairman na board of trustees nasu sa'adin nan a plateau state a nan kasan lokacin da ya kasance gwamna eh, ya yi abin tasiri sosai daga cikin abubuwan da shi ya yi ɗin kaga yau muna da eh, gidan rediyo da talabijin ah, amma ɗauka gidan talabijin da aka kafa a wannan lokacin wadda ake kira ptv wadda wasu mu mun sami aiki a wajen muka yi aiki wadda ya kai mu ga abin da muka zama yanzu wannan ya nuna kishi sosai kuma duk wani abin da ya yi wa jihar plateau yana nuna kan cewa shi mai riko mutane ne so a matsayin uba ya rike jama'a sosai kuma har yanzu duk wani lokacin da ya zo gida dai za ka sami mutane a farfadansa baya rufe kofarsa amma zai zauna da mutane ya hulɗa tare da su kuma ko ta inan da ya je yana tafiya da zuciya sake Ah, su a matsayin sama mai rike da wani mukami na gargajiya haka ah, mutanensa sun yarda da shi jihar plateau sun yarda da shi kuma duk inda yake tafiya ana nuna masa ƙauna kuma na san mutanen jihar plateau za su samu nauyin zuciya ah, game da rashin san da muka yi. To mun gode malam Abraham Yiljab kwarai da gaske. Na gode Allah ta azabtar da mu duka. To mun gode kwarai. To Abraham Yiljab kenan kwamishinan watsa labarai na jihar Plateau ke tabbatar da rasuwar Chief Solomola tsohon gwamnan farko na farar hula na jihar Plateau din kuma shugaban jam'iyyar PDP mai mulkin Najeriya na farkon farko kenan wanda ya cika a yau talata da misalin karfe uku agogon nan Amurka wato misalin karfe takwas na safe agogon Najeriya kenan. sai